我。 farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zikin shi ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar. Da farko dai za mu fara cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru wanda muka saba gabatarwa. Daga shi kuwa sai mu tsallaka mu kawo muku shirin na kokun san wanda Abdullahi Sadu Katsina ya shirya kuma zai gabatar inda ya kama da bayani game da muhimman abubuwa da suka faru a cikin tarihi a rana mai kamar irin ta yau. Daga nan sai mu kawo muku shin na duniyar mu a yau wanda yake tsokaci kan muhimman batutuwa suka faru a faɗin duniya. Daga ƙarshe sai shin nan na Afirka a yau wanda yake mai da hankali kan abubuwan da suka shafi ƙasashen nahiyar Afirka inda ya kawo muku abubuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka kuma da shine za mu kawo ƙarshen dukkan shashen za mu gabatar muku a cikin shirin namu. yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ƙasar Rasha ta yi gargaɗin cewa za ta mayar da martani mai tsanani idan amurka ta ci gaba da gwajin nukiliya Kasashen iran da china za su wato yi bikin cika shekaru 55 da ƙulla hulɗar diflomasiyya tsakaninsu gwamnatin najeriya ta dakatar da fara karɓar harajin man fetur yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran Ƙasar Rasha ta yi gargaɗin cewa za ta mayar da martani mai tsanani idan Amurka ta ci gaba da gwajin nukiliya. Rahotanni sun bayyana cewa kakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya gargaɗi game da barazanar baya bayan nan da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya yi. da ke cewa akwai yiwuwar Amurka ta koma gwajin makaman nukiliya. Ci gaba da gwajin makamin nukiliya ga Amurka zai ƙara faɗa zaman ɗarɗar a duniya kuma zai kawo cikas ga ƙoƙarin da ake yi na shawo kan yaɗuwar makamai na tsawon shekaru da aka yi sannan ya sake farfado da wato fargabar sake shiga sabuwar gasar makamai a dangantakar amurka da rasha da ta yi riga wato ta riga ta yi wato ta barbare idan ana iya tunawa a ranar 29 ga watan oktoba ne shugaban amurka donald trump ya umarci ma'aikatar tsaron kasar amurka da ci gaba da gwajin nukiliya wanda yake nuna yiwuwar samun sauyi a manufofin amurka a ranar biyar ga watan nuwamba kuwa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya umarci minsocinsu wato ya umarci minsocinsa da su fara shirin yiwuwar dawo da gwajin nukiliya domin mayar da martani ga shirin na amurka ƙasashen iran da china su yi bikin cika shekaru 55 da kulla hulɗar diflomasiyya da ke tsakaninsu. su a dai lokacin da bikin cika shekaru hamsin da biyar na kulla hulɗar diflomasiyya tsakanin iran da china ya ƙara gabatowa dukan ƙasashen guda biyu suna ƙoƙarin ganin sun fa ƙara ƙarfafa alaƙa da ke tsakanin su ambasado ahmad fazli ya jaddada game da mahimmancin ƙarfafa dangantaka a mataki na kasa da kasa bisa hange wato bisa hangen nesa da kuma girma juna ganawar da aka yi tsakanin jakadan ƙasar iran a beijing rahmani fazli da Mayo Dio, mataimakin ministan harkokin wajen kasar China, ta nuna aniyar kasashen biyu na kara karfa dangantaka ta dogon lokaci. A lokacin ganawar da mataimakin ministan harkokin wajen kasar China, Rahimi ya da muhimmancin kara dankon zumunci tsakanin Iran da China, musamman ma yin muhimmin ko kuma muhimmancin yin aiki tare a yankin. Don haka, bikin cika shekaru 55 ya zama wata alama ce kuma dama ce da za a ƙara fa'a dangantaka da yin aiki tare tsakanin ƙasashen guda biyu. Bangaren Iran a shirye yake ya yi aiki da ƙasar China don ƙarfa mu'amala da zurfa yin aiki tare a bangarori daban-daban bisa ajejeniya da shugabannin ƙasashen biyu suka cima matsaya a kai. Gwamnatin Najeriya ta dakatar da fara karɓar harajin man fetur a ƙasar. Hukumar kula da harkokin wato man fetur a Najeriya ta ce ta dakatar da shirin fara karɓar harajin kashi 15 cikin 100 kan albarkatun man fetur ɗin da ake shigowa da su ƙasar daga ƙasashen waje. Mai magana da yawon hukumar Najeriya wato Midstream and Downstream Petroleum Regulation Authority George Eneta ya faɗa cikin wata sanarwa a ranar Amis da ya fitar cewa ya kamata 'yan Najeriya su daina fargaba. ranar 29 ga watan oktoba ne shugaba-kasan najeriya bola ahmad tinubu ya amince da saka harajin karaji kan man fetur da diesel wanda zai kara farashin mai da ake wato saukewa a defo-defo kuma ɗaya daga cikin manufarta shine ƙarfa manhatun mai na cikin gida. Gwamnatin Najeriya ta tsara fara aiki da harajin daga ranar 21 ga watan Nuwamban nan ne kafin matakin da wannan hukuma ta sanar janye ko kuma dakatar da karɓar harajin. Duk da manufar ƙarfa wato matatun mai na cikin gida da harajin zai yi, zai kuma iya jawo hauhawar farashin gidaje, wato hauhawar farashi a gidajen mai na wato kasancewar har yanzu Najeriya na shigo da nan fetur ne da yawa daga ƙasashen waje. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla yanzu kuma labaran za su ci gaba. Yahudawa ‘yan shara wuri zauna sun ƙone masallaci a yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Wasu gungun Yahudawa ‘yan shara zauna sun banka wani masallaci wuta a gabar yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye inda ya rata cikin masallacin. Wannan shine hari na baya-bayan nan da Yahudawa ‘yan shara zauna suka kai kan al'ummar Falastinu duk da yajejen da ya dakatar da buɗe wuta da aka cimma. kamfanin labaran falasɗinu wafa ya bayyana cewa an kai wannan harin ne kan masallacin hujja hamida ko kuma hajja hamida da ke arewa maso yammacin birnin silifti da safiyar yau alhamis ya kara da cewa mazauna yankin sun kaɗu sosai lokacin da suka ga yahudawan sun banka wa masallacin wuta ta da watsa wasu abubuwan fashewa a kofar masallacin haka zalika rubuta taken nuna ƙin jinin musulmi da larabawa a cikin bangon masallacin shugaban ƙungiyar gwamnatin kwatar 'yancin falasɗinu ta crrc mu'ayyad sha'aban ya faɗi cewa ranar biyar ga watan nuwamba sojin isra'ila sun kai hari har so ɗari da wato 1584 a faɗin yankin gabar yammacin kogin jordan wanda ya da cin zarafi kai tsaye rushe gidaje da kuma tumɓuke bishiyoyin zaitun kotun duniya maimakon laifukan yaƙi ta sanar da ci gaba da faɗa gine-ginen matsugunan yahuda an sharayi zauna da cewa ya sa a doka don haka ta buƙace ta da ta rusa dukkan gine-ginen da ta yi a gabar yammacin kogin jordan da kuma gabashin birnin kudus to da ƙarshe kuma za ku ji cewa ƙasashen iran da qatar sun tattauna ta wayar tarho kan ci gaban da ake samu a dangantaka da tsakanin tsakaninsu rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen ƙasar iran ya tauna da takuransa na kasar qatar kan dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin inda dukkan bangorin biyu suka yi kira kan muhimmancin yin aiki tare a daya lokacin da ake cikin wani yanayi mawuyaci a kudu da yammacin asiya wannan tattaunawar tana nuna irin yadda ƙasashen biyu suka ƙosa ne ganin sun ƙara ƙara wato ƙara faɗaɗa hulɗar diflomasiyya da tattalin arziki a ɓangarori daban-daban kuma sun nuna damuwa game da yadda rikici ke ƙara kamari tsakanin ƙasashen pakistan da afghanistan don haka sun jaddada game da muhimmancin tabbatar da zaman lafiya a yankin baki daya Ministocin harokin wajen sun taɓo batun ci gaba da ake samu a baya-bayan nan a yankin Gaza, inda suka kira da a haɗa kai a ci gaba da nuna goyon bayan al'ummar Falastinu. To ma saurare, ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara suka zo musu kai tsaye, suka zo muku kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan furucin hukumomi da kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan irin cikas da gwamnatin yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kawowa wajen gudanar da ayyukan jin ƙai a gaza duk da cewa an ci mu yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai muhimmanci a yawan abincin da aka bari aka shiga da su yankin Gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta. ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa Darakta Janaral na Hukumar Lafiya WHO Tendros Adhanom Ghebreyesus ya shaida wa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin kai da ke shiga Gaza bai isa ba. gebresu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a gaza saboda karancin abincin da ke shiga yankin lokacin da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba dangane da yanayin lafiya darakta general na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai cikin talatin da shida ke aiki har zuwa yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da tallafin da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yaƙi wanda hakan ya ƙara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasɗinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin kai sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa hakanan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da ake baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr suta bodas ta yi allah dai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin Ƙungiyar likitoci marasa iyaka ta Dr. sautad borders ta bayyana cewa gwamnati mamayar Isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yakin da take yi a Gaza duk da tsagaita buɗe wuta. yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falasɗinu a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolo na kasar turkiya a makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyar likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa Wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani a tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani 'yan ci gaba da aka samu kaɗan. ta kara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan kare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna a cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo amma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba a halin yanzu magajin garin gaza ya haya al-sarraj ya bayyana cewa rashin ababen hawa da ke shiga gaza yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin yana mai bayanin cewa halin da ake ciki a yanzu yana buƙatar shigar da motoci 250 don ƙarfafa ayyukan ƙananan hukumomi Assarraj ya kara da cewa yankin Gaza yana buƙatar tan dubu ɗaya na siminti don gina rijiyoyi da kuma kula da hanyoyin ruwa. ya yi nuni da cewa aikin ƙananan hukumomi yana ci gaba amma wani ɓangare kuma yana iyakance ne gwargwadon albarkatun da ake da su. sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da da ke shiga gaza har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kalmomi da lambobi kaɗai ba za su iya bayyana girman tasirin da yara ke yi wa gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi hatsari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka ji rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yana aiki don faɗaɗa maganin rashin abinci mai gina jiki don mayar da martani ga yunwar da ke faruwa a gaza a halin yanzu ana aiwatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza bisa yarjejeniyar da aka cimma a sharmin sheik na ƙasar masar a ranar tara ga watan oktoba wanda qatar masar da turkiya suka shiga tsakani tare da haɗin gwiwar amurka bayan shekaru biyu ana cin zarafin al'ummar falasinawa daga yahudawan sahayoniya duk da yarjejeniyar da aka cimma amma gwamnatin mamayar isra'ila ba ta daina kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan yankin gaza ba haka kuma tana ci gaba da takaita shigar da kayayyakin agaji da kuma rufe mashigar rafa tsakanin yankin falasinawa da masar motocin agaji suna ci gaba da jira a gefen mashigar rafa ta kasar masar ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis, goma sha uku ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru hamsin da biyar da suka gabata rana irin ta yau. Goma sha uku ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari tara da saba'in, Hafizul Asad ya zama shugaban ƙasar Siriya kafin wannan lokacin da ya bayan yaƙi tsakanin kasashen larabawa da isra'ila a shekara ta 1967 saɓani ya shigo a tsakanin shugaban ƙasar siriya na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro sannan kuma babban hafsan hafsoshin soja na ƙasar sai kuma a ranar uku ga watan nuwamba na shekara ta 1970 shugaban ƙasar ta siriya ya tuɓe hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro kuma babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa saboda rashin samun nasara a yakin da aka gubza tsakanin larabawa da isra'ila amma kwana guda bayan tube shi hafiz al-assad ya jagoranci wani juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin kasar ta syria sannan kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban kasa sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa a matsayin da yake da shi har zuwa lokacin rasuwarsa a shekara ta 2000 hafiz al-asad dai ya kasance mutum ne mai tsananin aƙidar da ƙau na kishin larabci bugu da ƙari kan haka shi mutum ne mai tsananin adawa da babakirin ƙasashen yammacin duniya akan ƙasashen larabawa kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaki da isra'ila a lokacin da mame wasu yankuna na ƙasashen larabawan a lokacin yana ministan tsaro na ƙasar syria masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau goma sha uku ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na kasar faransa wasu jerin bama-bamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin wanda kuma hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 130 da kuma raunata wasu kimanin 368 sai kuma wani lamarin wanda 'yan ta'adda suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne da suka rasa rayukan su sanadiyar garkuwa da su wannan dai shine hari mafi muni wanda aka kai a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu masu saurare kun san cewa shekaru 850 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi hauja nasiruddin tusi babban malamin falsafa masanin lissafi masanin fadaki kuma sannan sannan kuma masanin kimiyya ɗan ƙasar iran a garin tus wanda yake arewa maso gabashin ƙasar ya kasance daga cikin shahararrun malamai kuma masu faɗa aji a cikin tarihin ƙasar wanda suka yi fice matuka a ɓangarorin ilimomi daban-daban baya ga ilimomi na kimiyya ya yi karatu a ɓangaren fikihu da hadisi daga mahaifinsa kamar yadda kuma ya yi karatun falsafa wajen kawunsa daga wannan lokaci ne sai hoja nasiruddin Busi ya tafi birnin neshabur wanda yake arewa maso gabashin kasar iran inda ya koyi ilmomi daban-daban na zamaninsa da suka hada da lissafi ilimin falaki daga manyan malamai na wannan birni a lokacin hilako khan mughal da ɗansa sun kafa babbar cibiyar kimiyya wato makarantar kimiyya ta farko a yankin wanda aka fi sani da babbar cibiyar maraki kafawar cibiyar wadda take arewa maso yammacin iran ya kasance cikin shekara ta 657 bayan hijira hoja nasiruddin tusi ya gano sabbin hanyoyi na amfani da hasken rana wajen fayyace abubuwa da dama a kokarinsa na bincike a cibiyar marage observatory domin kuwa an samar da kayayyakin aiki masu kyawu a lokacin a wannan cibiya waɗanda ba a fara ganin irinsu a wasu wurare ba sai bayan shekaru kimanin 300 da kafa wannan cibiya hoja nasiruddin shi ma ya gina ɗakin karatu mai ɗauke da littattafai sama da dubu hudu wanda an gina shi ne a kusa da ɗakin bincike na nazarin marage ya yi nazarin binciken taurari a wannan cibiya sannan kuma ya ɗauki tsawon shekaru goma sha ɗaya yana gudanar da binciken fiye da littafai tamanin na larabci da farisanci ne wannan fitaccen malami masanin kimiyya ɗan ƙasar iran ya rubuta a ɓangare daban-daban na ilmomi mafi shahara daga cikin littafansa dai akwai littafin nan na kisasul kitab sai kuma akhlaqun nasiri a kuma littafin nan na ausaful ashraf da littafinsa mai suna sharhul isharat ibn sina waɗannan manyan littafai dai suna daga cikin littafan da hojan sirridin tusi ya rubuta waɗanda har yanzu ana amfani da su a cibiyoyi daban-daban na ilimi kamar jami'o'i kuma cibiyoyin nazari a cike da wajen ƙasar iran wannan fitaccen malami kuma ƙwararren masanin kimiyya ya rasu a shekara ta 672 bayan hijira kuma an binne gawarsa a kazmin ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar iraki wanda kowace rana ɗimbin mutane suke ziyartar kabarinsa domin yi masa addu'a da kuma ba da ayyukan sana alheri da ya yi a lokacin rayuwarsa waɗanda ba za a ta umantawa da su ba Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya dangane da rikicin Darfur da tushensa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance to a fitowar da ta gabata mun fara magana akan abin da ya faru na mamaye birnin alfashar da rundunar kai daukin gaggawa ta yi a kasar sudan mun bayyana cewa wannan rikicin ci gaba ne daga abubuwan da suka faru a tsawon shekarun baya darfur da yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummo mabambanta mun bayyana cewa da akwai ƙabilu na larabawa da kuma ƙabilu na 'yan asalin afirka mazauna wannan yanki tun asali yawan mutanen darfur da ya kai biliyan bakwai sun kuma ƙunshi ƙabilu masu cakuduwa da juna mafi girmansu a wajen yawa da tasiri su ne larabawan bararoji masu yawon kiwo kamar ƙabilun zurekat da kuma mahmadin su kuwa 'yan asalin yankin da afirkawa ne baƙaƙen fata manoma ne da suka hada da kabilar fur zagawata da kuma masalit kuma tun a cikin shekara ta 1970 ne a ƙarin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari da hakan ya haddasa rikicin manoma da makiyaya ruwa da wuraren kiwo su ne suka jawo rikice-rikice a tsakanin makiyayan larabawa da manoma baƙaƙen fata daga nan ne sai rikicin ya ɗauki wani salo na ƙabilanci da kuma siyasa to tun bayan da ƙabilar wato zagawata ta samu iko a ƙasar chadi a ƙarƙashin shugabancin idris debi sai zamana hakan ya yi tasiri a cikin yankin na darfur domin kuwa da akwai iyaka tsakanin wannan yanki da kuma ƙasar chadi kuma kabilun da suke a wannan yankin suna a kowane ɓangare na ƙasashen biyu a shekara ta 2003 da tawaye barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adulwal musawat da suka fara kai wa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin na darfur ya zama fagen daga da tsoma bakin bangarori mabambanta daga cikin gida da kuma waje gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashir dai ta fuskanci wato wannan tawaye ne a lokacin da take da rauni domin sojojin ƙasar na sudan a wannan lokacin suna faɗa da 'yan tawayen yankin kudancin sudan ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sojojin suna da raunin da za su iya zuwa su fuskanci wani sabon tawaye a can yankin darfur sai suka kafa wata runduna ta larabawa makiyaya waɗanda aka ba su makamai da kuma ƙarfin da a wani lokacin ya fi na rundunar sojojin wannan ƙasar ta sudan wannan runduna ta laraba makiyaya da suke yawo a kan raƙuma a cikin karkara da ƙauyukan mutanen darfur suna musu kisan kiyashi da ƙona ƙauyukansu an ba su suna janjawid abinda karma janjawut take nufi a wannan yankin shine cewa aljani da yake a kan raƙumi wato sun mai da kansu a matsayin tamkar aljanu suna zuwa suna yi wa bil'adama kisan gilla a tsawon lokacin gwamnatin umar hassan Albashar, an raka tuhumarsa da cewa wannan rundunar da ya kafa tana aikata laifukan yaƙi da kuma laifuka a kan jinsin bil'adama duniya ta zargi gwamnatin Albashar da aikata laifin yaƙi a darfur da yi wa baƙaƙen fata yankin kisan gilla da kiyashi a dalilin haka ne kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata wasu manyan jami'an gwamnati biyar na ƙasar ta sudan daga ciki har da shugaban ƙasa umar hassan albashir da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan wancan ƙungiyar ta janjaweed sai ya sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta uku aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar wannan ƙasa wato ta leƙen asiri da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zuraika ta larabawa makiyaya to da aka shiga shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zaman cewa yanzu sunanta rundunar kai ɗaukin gaggawa kamar yadda ake kiranta a yanzu aikinta kuwa ya zama ya shafi dukkanin faɗin sudan ba wai iyakar darfur kaɗai ba duk inda ake tawaye to za a tura ta domin ta ji ta murƙushe shi da aka shiga shekara ta 2016 wannan rundunar ta zama a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa kai tsaye shugaban ƙasa umar hassan albashir ya bai wannan rundunar cin gashin kai mai girma a ƙarƙashin hukumomin tsaro na wannan ƙasa. to da aka shiga wani zango na siyasa da tashe-tashen hankula a sudan din da kuma barkewar yakin yaman an aike da rundunar kai daukin gaggawa zuwa yaman saboda ta yi yaƙi da rundunar ansarullah da ake kira da 'yan husi yankin darfur ya zama wata cibiya ta kafuwar wata sabuwar runduna ta soja da aikinta ya tsallake rundunar sojojin ƙasar shi kuwa hamidati da danginsa suka ci gaba da sana'arsu ta zinariya wanda shi ne kwamandan wannan runduna ya kuma kulla alaƙa mai ƙarfi da ƙasashen waje da hakan ya ba shi damar iya riƙe wannan runduna ta fuskar kuɗaɗe da kuma samo mata makamai wannan rundunar tashi ta ci gaba da zama mai cin gashin kanta ba tare da ta dogara da rundunar kasar wajen samun kudaden tafiyar da kanta ba bayan saukar shugaban kasar umar hassan albashir da aka tilasta masa yin haka a wani yunkuri a shekara ta 2019 kasar sudan ta shiga wani zango na rikon kwarya wanda yake cike da rikici da kuma tangal-tangal saɓani ya rika kunnuwa tsakanin rundunar sojan ƙasar da kuma rundunar kai daukin gaggawa ta rsf sabani a tsakanin janar-janar biyu da su ne abdulfattah al-burhan da habidati a kan sha'anin tafiyar da mulki sai dai a shekara ta 2020 an kulle yarjejeniya tsakanin bangarorin biyu a birnin juba da kasar sudan ta kudu da zumar yin amfani da sulhu domin warware sabanin da ke tsakaninsu a sanadiyar wannan yarjejeniyar ne aka samu wasu 'yan sauye-sauye a fagen siyasa ta hanyar shigar da cibiyoyin tsaro a yankin na darfur a ƙarƙashin cibiyoyin gwamnati shugaban ƙungiyar al'adil wal musawat jibril ibrahim ya zama ministan kuɗi na sudan baki ɗaya yayin da shugaban ƙungiyar rundunar 'yanto da sudan mini arko minawi ya zama gwamnan yankin darfur da dukkanin jihohin yankin guda biyar shekuwa hamis abdallah akbar na kungiyar harkatu tahariru sudan ya rike mukamin gwamna a yammacin darfur sai dai kuma da akwai wasu 'yan siyasar yankin da suka ƙi shiga cikin wannan sabuwar haɗakar daga cikinsu da akwai abdulwahid muhammad nur wannan sabanin na siyasa a yankin darfur da gwamnatin khartoum bai kare ba sai kuma tsohuwar matsala a tsakanin janar burhan da janar muhammad hamdan hamidaci ta sake jaddada kanta a cikin watan afrilu na shekara ta 2023 fada barki a tsakanin sojoji da kuma rundunar kai daukin gaggawa din a cikin birnin khartoum rundunar ta rsf ta kai wa sojoji har hari a cikin birnin khartoum da zummar tilasta musu su fice daga cikin wannan birni a wannan tsakanin fararen hula sun wahala an kashe na kashewa da tilastawa wasu wato ficewa daga unguwanninsu da gidajensu domin samun mafaka sannu a hankali rundunar ta kai ɗaukin gaggawa ta faɗaɗa kai hare-hare zuwa yankin darfur wannan ya zama mata wata dama ta ficewa daga khartoum ta nufi wancan yankin bayan da aka tilasta ta yin haka abinda ya biyo baya shine cewa wannan rundunar ta tashi daga mai son shimfiɗa iko a faɗin ƙasar sudan zuwa mai yin faɗa a fagage da yawan gaske daga shekara ta 2023 da abin da ya biyo baya shirin rundunar kai ɗaukin gaggawa ya ginu ne akan yadda za ta shimfiɗa ikonta a faɗin yankin na darfur sannu a hankali ta fara da kwace iko da sansanonin sojan gwamnatin sudan da suke cikin wannan yankin na darfur daga yankunan khatam da kabakiya a darfur ta arewa zuwa ummu da fuk da ke jihohin kudancin yankin na darfur mayakan na rsf sun yanke duk wasu hanyoyin da suke hada birane da garuruwan yankin da hana kai hajar da ake bukatuwa da ita a rayuwar yau da kullum daga wani gari zuwa wani gari wannan rundunar ta shiga birnin jinaina da nan ne cibiyar darfur ta yamma a cikin watan yuni na wannan shekara rundunar ta kutsa cikin birnin ta zubar da jinin da aka kiyasta cewa mutane dubu ɗaya ne suka kwanta dama maza da mata da ƙananan yara sannu a hankali rsf ta ci gaba da kokarin shimfiɗa ikonta a cikin biranen jihohin darfur guda uku in banda birnin alfashar a ranar 26 ga watan oktoba birnin niyala ya shiga ƙarƙashin ikon rsf bayan da ta killace shi na watanni wannan birnin kuwa shine babbar cibiyar darfur ta kudu sun kuwa yanke duk wata hanya da ake kaiwa rundunar soja ta sojan ƙasa ta goma sha shida taimako da ɗauki bayan kwanaki biyar sai rundunar ta rsf ta nufi birnin zalanji da shine cibiyar jihar darfur ta tsakiya bayan da suka ci ƙarfin sojojin gwamnati na runduna ta 21 ta sojan ƙasa a ranar 4 ga watan afrilu kuwa rundunar ta rsf ta kame yankin ardamta da yake yammacin darfur bayan yakin da ya raunana rundunar soja ta goma sha biyar bayan makonni biyu wannan rundunar ta shiga cikin birnin di'in babban birnin darfur ta gabas ta kwace iko da sansanin rundunar sojan gwamnati ta ashirin saboda haka dukkanin jihohi hudu da ke a yankin darfur da jimillar jihohinsa biyar ne sun shiga ƙarƙashin ikonta alfashar ce birnin da ya saura wannan yakin ya sake farfado da sabani a tsakanin kabilun wannan yankin larabawa makiyaya da a cikinsu ne aka kafa rundunar janjaweed suka sake dunkulewa wuri ɗaya duk da cewa da akwai sabani a tsakanin wasu kabilun amma sun aje shi yanzu sun koma ƙarƙashin rundunar rsf wannan ya ƙara wa rundunar ta rsf ƙarfi dama dai runduna ce take da kuɗi saboda tana da iko da wuraren haƙo da zinariya da suke wannan yankin ma sauraro za mu da sa'aya a nan da cashirin namu bai ƙare ba domin a fitowa ta gaba za mu ji yadda shi kan birnin alfashar ya shiga ƙarƙashin ikon rundunar rsf kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. mu a yau.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 gaza da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. jaridar financial times wacce ta ambato kungiyoyin agaji ta rawaito cewa gwamnatin mamayar isra'ila na kawo cikas ga isar da kayan agaji zuwa yankin gaza ta hanyar sanya sabon tsarin yin rajista ga kungiyoyi masu zaman kansu na kasa da kasa, wanda hakan ya haifar da kayayyakin dubban miliyoyin daloli na tallafi da ake ajiyewa a wajen yankin jaridar ta kara da cewa kungiyoyi 40 na ƙasa da ƙasa ciki har da kungiyar dr suta borders osfam da norwegian refugee council sun ce gwamnatin mamayar isra'ila ta ki amincewa da bukatu 99 na kawo kayan agaji a cikin kwanaki 12 na farko na tsagaita wuta kuma gwamnatin mamayar isra'ila ta ki amincewa da kusan dukkanin bukatun majalisar 'yan gudun hijira ta hanoi jaridar ta bayyana cewa kashe uku cikin hudu na kin amincewa da su sun kasance ne bisa dalilin cewa ba a ba wa kungiyoyin izinin bayar da kayan agaji ba ga falasinawa jaridar financial times ta ruwaito cewa a watan maris gwamnati mamayar isra'ila ta sanya sabbin dokoki da ke bukatar kungiyoyin da ke aiki da falasinawa a gaza da yammacin kogin jordan su sake yin rajista da hukumomin haramtacciyar kasar isra'ila kafin karshen shekara ko kuma su fuskanci hasarar lasisin aiki daraktan majalisar 'yan gudun hijira na norway ya shaida wa jaridar cewa kungiyar yanzu ta tsaya cak lokacin da ta nemi a kawo kayan agaji ana gaya mata cewa ana duba rijistan ta kuma a halin yanzu an ce ba ta da izinin kawo kayan agajin a wannan yanayi hukumar agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya ga 'yan gudun hijira na falastinu unrwa ta bayyana cewa kayayyakin 'yan gudun hijira na lokacin hunturu da za su isa ga mutane miliyan ɗaya ana tara su a cikin rumbunan ajiya kuma an hana shigar da su gaza ƙarƙashin ƙudurin gwamnatin mamayar isra'ila a nasa bangaren alauddin albatta magajin garin Yunus kuma mataimakin shugaban kungiyar kananan hukumomi a yankin gaza ya ce dubban mutanen da suka rasa matsugunansu suna zaune a cikin tantuna da suka lalace waɗanda ba su da kariya daga sanyin hunturu ko zafin bazara ya kara da cewa a wata hira da gidan talabijin na aljazira waɗannan mutane da suka rasa matsugunansu suna zaune a sansanonin da ke fama da karancin kayan masarufi ruwa da ayyukan tsafta albatta ya bayyana cewa alkalamin hukuma sun nuna cewa kashi casa'in da uku cikin ɗari na tantunan sun tsufa kuma ba za a iya zama a cikinsu ba wanda ya nuna cewa sama da mazauna yankin tara. tare da dubban mutanen da aka kora daga rafa da ƙarfi sun cika makil a cikin yankin kakakin ya sauki rashin daukan wani mataki zuwa yanzu don rage wahalhalu da 'yan gudun hijira ke fuskanta a kullum yana mai cewa sashin yana matukar buƙatar tantuna siminti da kayayyakin gyara na manyan injina duk da yarjejeniyar ta buɗe wuta tsakanin ƙungiyar hamas da gwamnatin mamayar isra'ila wacce ta fara aiki tun daga ranar goma ga watan oktoba kuma ta kunshi yanade-yanaden agaji don shiga yankin gaza gwamnatin mamayar isra'ila ta bar adadi kaɗan ne kawai suke shiga yankin na gaza wanda ya yi ƙasa da bukatun da ake bukata wanda ake bukatar shiga yankin akalla ya kai kimanin manyan motoci 600 a kowace rana yarjejeniyar ta zo ne bayan yakin kisan kare dangi da gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar kan yankin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya yi sanadiyar shahadan falasinawa 68,643 da kuma raunata wasu dubu da da da da saba'in shida hamsin biyar. waɗanda yawancinsu yara ne da mata majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa za a kashe kimanin dala biliyan saba'in wajen sake gina yankin rahotanni sun bayyana cewa shigar da kayayyakin jin kai zuwa gaza na wasu 'yan tallafi 'yan kaɗan mamayar isra'ila ta hana samar da tantuna wadatattu ga al'ummar yankin wakilin gidan talabijin na aljazira ya ruwaito cewa kananan motoci da ke dauke da kayan abinci sun shiga gaza da hanyar mahadar kisufim yayin da ofishin watsa labarai na gwamnati da ke yankin ya tabbatar da cewa hukumomin mamayar isra'ila ba su ba da izinin shigar adadin tantuna da ake bukata ba wakilin ya bayyana cewa tawagar agajin majalisar ɗinkin duniya tana ɗauke da jakunkunan abinci na fulawa kayan abinci kayan da 'yan gudun hijira ke bukata na tuntuna. a wani bangare na ci gaba da ƙoƙarin kai agajin jin kai zuwa yankin wanda ke fama da mummunan rikicin jin kai saboda killace yankin da aka yi da kuma barna da aka yi a yankin ofishin watsa labarai na gwamnatin gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar isra'ila ba su ba da izinin shigar adadin tantuna da ake bukata ba yana mai jaddada cewa yankin yana bukatar tantuna sama da dubu uku cikin gaggawa a gefe guda kuma gidauniyar harkokin addini ta kasar turkiya ta sanar da cewa ta aike da manyan motoci ashirin na kayan agaji zuwa birnin arisha da ke arewa maso gabashin masar don shirya shiga yankin gaza a makon da ya gabata hukumar lafiya ta duniya who ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai mahimmanci a yawan abincin da aka bari a shigar da su yankin gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa darakta janaral na hukumar lafiya who tendros ghebreyesu ya shaida wa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin ƙai da ke shiga gaza bai isa ba Gebreyesu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a Gaza saboda karancin abinci da ke shiga yankin tun lokacin da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar Isra'ila da ƙungiyar Hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan Oktoba. dangane da yanayin lafiya kuwa darakta janaral na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai a cikin talatin da shida da ke aiki har yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana tallafi da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yakin wanda hakan ya kara ta'azzara mummunan halin kai da ya riga ya yi muni a yankin kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin kai sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa nan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da aka baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr sultan borders ta yi allah wadai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin kungiyar likitoci marasa iyaka ta dr sultan borders ta bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yaƙi da take yi a gaza da da ta buɗe wuta yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falastino a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyoyin likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba duk da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa wuliman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani dan ci gaba da aka samu kaɗan ta ƙara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa hakika suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo ma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da ke shiga gaza amma har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na duniya ya bayyana cewa kalmomi da membobi kadai ba za su iya bayyana girman tasiri da yara ke yi wa zirin gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamanmani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi haɗari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka samu rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu. masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya kunno kai nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.